نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla bayaka yan wana muslimai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ɗauke da azumi na a jerin azumin mukan wannan wata na ramadana na shekara ta dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau kuma darasinmu zai fara daga farkon suratul luqman na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نعم Allah مدعوك sarki ya بودي wannan sura da abin da ya bude waɗansu daga cikin irinta da su wanda ake cewa kuraman baki wanda yasa ake ce musu kuraman baki saboda ba su da fassara ta kai tsaye a larabce wato duk abin da balarabe yake jin kamar ya iya larabci in ka ce masa alif lamim to ba yadda zai gane cewa me kake nufi ba kaman ka ce masa ba izhab ya san so kake tafi in ka ce masa ta'al ya san ka ce ya zo kenan to in ka ce masa alif lam alif lam mim alif lam mim ra sad qaf nun sai dai zira maka ido bai san abin da kake nufi ba kaman wanda baka jin yarensa ne yazo yana magana a gabanka sannan kuma abin da zai nuna maka shi alkur'ani dole koyansa ake yi ba wai fahimtarsa ba karanta shi ma sai ka tsaya an nuna maka yanzu ka duba wannan alif lam mim kaga haka ake karanta ta alif lam mim idan da zaka je ka duba alam na sharaha alam iya alam din irin su ɗaya da wannan alam tara kaifa irin su ɗaya da wannan alam din amma watan alam wannan kuma alif lam mim shi yasa shi alqur'ani zo da sai ka samu talaki sai ka zauna a gaban malami ya laƙana maka yadda za ka rika fada manzan Allah ma sai da ya aka yi maka wannan saboda haka galibi za ku ga malamai suna cewa Allahu alam bi muradihi bi zalika in an ce alif lam mim sai ce Allah shi kadai yasa abin da yake nufi da wannan alif lam mim ra sai Allah shi kadai yake alif lam mim sad Allahu alam bi muradihi bi zalika nun Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah shi ya san haƙiƙanin abin da yake nufi da waɗannan kalmomi to amma malamai suka ce in haka ne kenan a cikin alkur'ani Allah ya zubo mana abin da ya san ba za mu fahimta ba balle mai aiki da shi kuma babu wata yasasshiyar magana a cikin alkur'ani duk abin da kaga an zubo shi to ana son mu fahimce shi liyar dabbaru ayatihi babu wata ayar da aka ce banda wannan ayar kuma gashi nan alif lam aya ce guda to ya za Allah ya zubo mana abin da ya san ba za mu fahimta ba to amma Allah ta'ala sai ya mana wata ishara ya mana wani hannunka mai sanda duk inda ya ambaci wannan in ka kasa inda Allah ya ambaci irin waɗannan guraren ka kasa su goma to za ka samu kashi tara da rabi idan Allah ya faɗi irin waɗannan kalmomin sai kuma ya biyo baya da magana akan alkur'ani mai girma abin da ke nuna kaman kalubale ne ake yi wa larabawa waɗanda suke cewa manzon Allah iftara ala Allahil kadhib shine yaje ya kirkiro wannan alkur'anin eh, inna ma yu'allimuhu bashar wani mutum ne yake koyar da shi sai Allah ce to tunda kun ce shi ya kirkiro ko kuma wani mutum ne daga cikin mutane yake koyar da shi shikenan ta zo gidan sauki to ga abc da larabcin ga alif din ga lam ga mim ga nun ga qaf ga ba ga ha ga ya ga sin duka ga kalmomin larabci ba sunne da nan ba ku ɗauka ku je ku ƙero alqur'ani irin wanda ya zo da shi in kun kasa to ku yadda ba shi bane shi ma aiko masa aka yi kuma shi alkur'ani mai girma yan wa kuna kallon fa yadda ake satar maganar mutane mutum ya mai da ita masu rubuce-rubuce musamman yanzu da irin waɗannan abubuwa suka fito a google ga nan, sun fito a shamila sai ka je ka ɗauko maganar wani kai ka san ka bai kai wannan ba iliminka bai kai zurfin wannan ba amma ga shi nan a zuba an rubuta sai mutum ya je kwaso sai ya zuba sai ya na rubuta littafi ko ba rubutunsa ba ne amma manzan Allah wannan magana wadda da ya jingina wa kansa ita daraja zai samu a wajen larabawa saboda takama ake ka zo da maganar da za a kasa kawo irinta idan da ya ce wannan alkur'anin magana ta ce kuma aka rasa wanda zai kawo irin wannan maganar a makka aka rasa irin wanda zai kawo wannan maganar a ƙasar larabawa gaba ɗaya duk gwanayen magana mannan masu mu'allakatin saba ɗin dak su taru a rasa yadda za a zo da magana mai balaga mai fasaha mai bayani irin wannan alƙur'anin inda ya jingina wa kansa ya ce magana ta ce kamar yadda waɗansu ke ɗaukar magana su ce ta su ce to kenan ashe wannan ba ikirari ya yi. ikirari ne shi kuma ikirari ba ya neman shaida ikirari ya ce wannan magana ba ta wa ba ce ta Allah ce shi ya ma wani gudun za ka je na cewa qul kafa bai ni wa bainakum shahida Allah ya isa ya zama shaida tsakani na ni da ku a wannan jayayya da muke yi. Allah wanda ya san gaibo Allah wanda ba wanda ya fi ƙarfinsa. kuma ga shi a cikin alkur'anin Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil wallahi da ya dan dauki wata magana yar Ba bamu ce ba yace mu muka ce la akhadna minhu bil yamin thumma laqadana minhu al-watin wama minkum min ahadin anhu hajiz ba wanda zai iya tare mu ba mai iya hana mai masa abinda muka ce za mu masa inda ya jingina a shiga bai jingina ba ubangijin da ya faɗi wannan kuma ya zo ya kwashi wannan magana izu ya jingina masa idan da Allah ta'ala ya san ba shi yayi wannan maganar ba yace yayi ba zai kyale shi ba ashe kyale shi da yayi kuma yake ba shi nasara tsakaninsa da masu rigima da shi wannan yace shaida ce daga Allah cewa ya san maganar fada ba ƙarya ne masa ba kuma ba yanda za a yi in kewa ɗan adam ƙarya shekara arba'in ina zaune a cikinku ba ku taɓa samu na da laifin na faɗi maganar da ba haka ba ban taɓa yi ba ya zan ƙi wa ɗan adam ƙarya kuma in je yi wa Allah ɗan adam wanda za ka iya masa ƙarya ba zai gane ƙarya ba ce ya dare shi ka ce kaza kaza sai ya yadda ilama haye maka kyauta ka zo ka samu ɗan adam kana ƙinsa a zuciyarka ka ringa rera masa waƙa kana ce masa kutunkun bauna kana cewa babu irinsa kuma kai a zuciyarka ka san ƙarya kake ba ma ka san sa abin hannunsa kawai kake so ko ba a yin wannan to manzo Allah ya shekara 23 yana wa Allah magana da Allah ya san ba ta kuma ya rika bashi nasara aje Badar ya bashi nasara aje Kandaka ya bashi nasara aje Uhud ya bashi nasara aje Tabuka ya bashi nasara ya zo ma karshe ya kwace Makkan gaba daya yana ta goya masa baya yana ta ainihin mara masa baya kuma ku ce wannan ƙarya yake masa na Allah ta'ala ce to ne ga harufa ga abc da larabci ga abajada din ku je ku dauka kuma ku kero alqur'ani irin wannan tunda kun ce shi yayi Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyi da Allah yake isharar su wanda wanda aka karanta da wanda yanzu zamu karanta Allah ta'ala ya nuna yace tilka wato tilka ana nuni da shi ne akan abin da yake da nesa da kai ko nisa na zahiri ko nisa na mukami nisa na daraja to alqur'ani yana da nisan daraja tsakaninsa da kowa tunda magana Allah ce ayatul kitabi wato ayoyi ne na littafi alhakim littafi mai hikima littafi kerere to abin da aka ce da kai hakim ai o hikima kitabun hukumar ayatu ko sun mafusul an kera an tsara wato komai an ajiye shi a gurin da ya kamata a ajiye yanzu da za a ce a kawo wata kalma madauki wata kalma da Allah ta'ala ya faɗa wa hammar kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhuhu ka dauki kalmar li ya'khudhuhu kawai dauke kalmar li ya'khudhuhu din a maimakon da sai ka sa li yaqtuluhu ko ka sa li yadribuhu ko wani ya tsaro zuhu kana cewa kowace al'umma ta himmantu da annabinta Allah sai ce liya ya kuzo don su kama shi sai ka cire don su kama shi don sun kama shi ila sun kama shi ne don su kashe sun kama shi ne don su dake shi sun kama shi ne don su kulle shi sun kama shi ne don su kore shi daga garinsu ba wanda ba a yi wa annabawa ba amma Allah sai ce sai ya zaɓi kalmar liya ya kuzo in ka cire wannan kalmar ka ce bari mu ɗauko waccan kalmar ai don ma'anarsa ɗaya wallahi ba ta ba da ma'anar wannan ba dan ka ce li yaqtuluhu to banda kisan ba abin da kalmar ba za ta ɗauki wata ma'ana ba iya kisan kawai za a yi amma in ka ce li yaquduhu za ta iya dauka li yaquduhu kai yadribuhu li yaquduhu kai yaqtuluhu li yaqtuluhu kai li yaquduhu kai za ta iya ɗauka wato sun kama shi ne don su kulle sun kama shi ne don su kashe sun kama shi ne don su kore shi sun kama shi ne dan kaza dan kaza dan kaza kalma ɗaya sai ta biya maka buƙatar da waɗancan da ka canza da ita ba ta biya maka ba da haka alƙur'ani kowace kalma an ajiye ta a gurin da ya kamata a ajiye ta da za ka ɗauko wata wadda kake ganin ma'anar su ɗaya ka cire wannan ka ɗora wannan ba za ta biya bukatar da Allah Allah ta'ala ya ajiye wannan dan ta biya ba yana kodi alkur'ani ya ce hodan shi wannan alkur'ani wata shirya ce ta musamman sannan kuma wa rahamatan kuma wata rahama ce wadda Allah kada ya san girmanta da iyakarta gawa lil muhsinina ga masu kyautatawa muhsinuna shine wanda duk abin da Allah ya dora masa na wajibi yayi babu abin da ya takaita bai yi ba sannan kuma wanda ma Allah bai dora masa dole ba yana yi in yi sallar farilla ya sallar nafila in yi azumin farilla ya azumin nafila in yi hajjin farilla ya azumin eh, ya azumin ya hajjin in yi hajjin farilla ya hajjin nafila in yayi ainihin wato sadaka ta zakka ta wajibi rukuni rikin rukunan musulunci kuma yazo ya sadaka da ba ta dole ba wato baya wasa mun karanta ayoyin ihsani jiya ina tsammani anan ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما اتاهم رب انهم كانوا قبل ذلك موسنين كانوا قليلا من الليل ما يهدون وبالاسهار هم يسهرون وفي اموالهم حق wannan shine dabi'un masu kyautatawa kowa na bacci su kuma gefen su ba abin da suke kyama illa shimfiɗar bacci kowa na bacci su kuma suna tsaye suna sujjada suna tasowa kowa na bacci su kuma suna wuce izu zuwa izu a wuce wannan izun a shiga wancan a wuce wannan izun a wuce wancan amma ka ji wani yana ta munshari to waɗannan su ne almusinuna sun yi abin da aka ɗora musu kuma sun yi hawan da ma ba a ce dole ba suna yi ga sufofinsu bai na yuqimuna salata waɗannan bayan Allah waɗanda Allah ta'ala ya ce musu almusinuna su ne waɗanda suke tsayar da sallah kam kam tsaye da sallah ne ka yi sallah bayan ka cika sharaɗin yin sallah ka yi cikakkiyar alwala bayan ka yi cikakkiyar tsarki ka yi sallah nan a cikin jama'a ba kai kaɗai ba ka dawo da hankalinka da tunaninka gaba ɗaya cikin sallar karka zama kana cikin sallah tunaninka yana kasuwa kana cikin sallah tunaninka yana wajen siyasa kana cikin sallah kana Allah Allah a gama ka tafi kallon bal saboda hankalinka ya koma kallon bal allazina yuqimuna salata kuma kuka ga aka ce ba ta allazina aqamu salata ba waɗanda suka tsaida aka ce waɗanda suke tsayarwa yanzu suna yi gobe ma za su yi jibi ma za su yi kullum suna cikin tsaye da sallah ba kawo fi'ili mazi ba ta kawo fi'ili mudari wa yu'tuna zakata kuma suke bayar da zakka suke bayar da zakka wanda zakan nan Allah ta'ala ya shar'anta mana ne don mu zauna lafiya Allah ya shar'anta mana zakka don mu cire gaba da hasada da keta da mugunta daga tsakanin al'ummar musulmi Allah ya shar'anta mana zakka ne don ya bulbulo albarka a cikin dukiyoyinmu shi yasa Allah bai da bukatar ka bashi wani abu ya ce ka bada ne khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim anan waye amfana wanda ya bayar ka karbi sadakar zakka daga hannunsu kuma dan gargace manzo Allah ya karba ne shi baya ce Allah ya ce karka kuskura ka ci zakka ko baya ce bai karba dan ya kai gidansa ba ka karba daga hannunsu a matsayinsa na hukuma a watsayinsa na mai ba da umarni dole abi aka ce shi zai karba Allah ta'ala ce khudh min sadakatan sadaqatan tutahhiruhum ka tsarkake su da wannan karbar sadaka zaka tsarkake su a tsarkake mai kudin a tsarkake mai karɓa. shi mai kudi an tsarkake shi daga rowa an tsarkake dukiyarsa daga abin da zai halaka ta saboda idan kana barin ka ta kuɗa da zakka baka fitar ba to kana tun kuɗa ka cikin hadarin a karasa ta duka kana iya rasa ta gaba daya ko kuma Allah ya baka kai ta wahala kai ta wahala kai ta wahala kana ta nema ka ina neman je ina jin wani ya mana tambaya mai kama da wannan ko eh wani ya ce shi yana ta nema ina ji ku a gurbani ne ya ce shi yana ta neman kuɗi yana ta nema kuma gaskiya Allah yana bashi duk abin da ya so zai sayar kuma ya ci riba amma ya rasa inda kudin suke tafiya sai duba kullun a zahiri yana ci riba amma kullun dukiyar raguwa take kullun dukiyar raguwa take ba mamaki na ce masa ba mamaki baya fitar da zakka ba mamaki baya kula da zumunci ba mamaki yana rantsuwar ƙarya ko yana yaudara akwai wani laifi da yake wa Allah ba mamaki sai ya taji kansa in yana son ya kawo gyara a cikin lamarinsa. kaga shi mai kudi an ke shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma wa shuh ba inna shuha ahlaka man kana qablakum amalahum ala an sabiqu dima'ahum hallu maharimuhum ina ce ina muku ahir ahir ina muku ahir ku guji rowa domin rowa ita ce ta jawo halakar mutanen da suka gabace ku ita ta halaka su ita ta sa suka dinga zubar da jini a tsakankaninsu talaka yana jin haushi yana ga ana rayuwa ta holewa yana ga ana fantamawa yana ga ana ketare ne shi kuma ta cikinsa yake ya samu ma ya rika ci so uku a rana wannan ne babban bukatar saki samuwa ‘ya'yansa sun kasa karatu babu sana'a ba su da jari ba kuɗin noma ba ma ƙasar noman amma ga wasu a gefensa a cikin al'ummarsa waɗanda yake takuda da su waɗanda 'ya'yansa suke haɗuwa da su a cikin sauran gurare su kuma suna ketare ne suna falla gudu da motoci da aka saya musu na ketare ne. in ka tsaya ya bige ka alhaji ya biya ba matsala to wannan yana jawo kullata yana jawo kullata talaka sai ya ce to da wannan rayuwar da dai a ci a ci gaba da haka har abada gara a fasa kowa ya rasa eh gara duk kowa mai mutu mutu da shi dama a mace yake talauci mala ai da talauci ya ga kafirci za shi wani gari sai ta tsayanin mutu tare ai ba ta rabuwa yanzu nan za ka ga talauci ya jefa ka hanyar da kafi kowa kyamarta ba ka so amma dole ta sa zuku duba wannan labarin da manzon Allah ya bayar mace ce mai kamewa mai daraja mai kima mai kyamatar laifi tana da wani dan baffanta yana bala'in santa annabi ya ce ta zo ba hanyar da bai bi ba duk wata hanyar da zai bi don ya samu ya fajirce ya fasikanci da ita ta ƙi yadda sai Allah ya kawo jaraba gidansu babu abinci ga 'ya'ya a gida ga iyaye kuma babu abin da za a ci sai ta zo gurin wannan bawan Allah saboda mai wadata ne kuma ɗan uwanta ne ɗan baffanta ne babanta ɗan uwan babansa ne sai ta ce masa duk Allah na zo karanta min dinari 120 lokaci kaza kaza kaza kaza zan dawo maka da su sai ta a aikin fi karfin rance a waje na kyauta ma zan baki amma kin san sauran ki ba ni haɗin kai in ba ki wannan abin da kika kike bukata kyauta ba wani magana ba shi tsakanin da ki amma ga shi na kuma gidansu ga bukata ta ga in ta koma gidan ma da ta san tashin hankalin da ke cikin gida sai ta yadda ta zo ta shimfiɗa masa kanta sai da ya gurfana kafin ya fara ɓanna ta ce ka ji tsoron Allah karka balle kofar da baka biya haƙinta ba kalmar nan da yake daga zuciyarta da zai take cikin zuciyarsa sai sai tashi ya sanya suturarsa ya ce wallahi wannan kalmar taki ta jefa min tsoron Allah a zuciyata kuma wannan kuɗi da na baki dinare 120 na bar miki har abada kuma wannan barna an fasa ba za a yi ba to kun ga anan wannan baiwar Allah saboda dole ta yadda ranta baya so amma ta yadda a yi da ita don ta samu abin da za a ci a gidansu kun ga talauci ko? talauci bala'i ne Allah ya kiyaye mu da shi eh Allah ya kiyaye mu da talauci to saboda haka abin da yake ka irin wannan rashin fitar da zakka yana cikin bala'i sannan shi wanda aka ba zakkar an tsarkake shi daga hasada mutum ne ya fitar da zakka daga dukiyarsa ya kawo kudi naira miliyan biyar ya ce wani zo ga kudi naira miliyan biyar zakka ce kaje a dan samu kudin rake ka rika saidawa duk lokacin da zai fidda zakka zai kira ka ya baka duk lokacin da zai fidda zakka zai kira ka ya baka wani abin da zai girgiza ka dan Allah bisa al'ada zai yi a ce wannan mutumin kana hasa da gara ma Allah ya halaka dukiyarsa za ka ji wani bala'i ya afka zuciyarsa da dukiyarsa Ka yi ta murna sai Allah ya ƙara ba zai yiwu ba amma mutum ne yana da kuɗi bai san ma iyakarsu ba kai ba ka da ko keke shi yana da jibjib ɗinsa in ya fito dama da ya fito zai shiga sai ya rike waya alo to yake to gani nan mata wa bai san ka ga wai in baka bai amsa su ka ba ai waya yake sai ya shiga an kulle an jagila sai ya aje waya dama ba waya yake ba gaisuwa ma ya sa tinta kar ma ka gan shi kullum haka da yayanka ba sa zuwa makaranta kai ma gidanka babu abinci ana rashin lafiya ba magani a gidan damuwa ta mamaye ka wannan mutumin da yake irin wannan mu'amalar da kai a matsayinsa na makocinka sai ka ji labarin gobara ta afka wa kamfaninsa Allah ya kara tsakani da Allah ba ka zaka faɗa bayan da za a kazo kana addu'ar Allah sarki Allah ya kiyaye ko da ya je ta ciki da ciki ta baka na baka ne saboda ka kaga in kana bayarwa ka tsarkake shi daga wannan hasadar ka tsarkake shi daga wannan mugun nufin ka tsarkake shi daga waɗannan muguntar da ke cikin ran adam saboda kana bashi dukiya tana da ma'ana a wajensa shi ne zai yasa sa Allah ta'ala ya sa sannan kuma duke ta ringa birin ƙasa albarka ka ga ɗan abu kaɗan a taɓa sai ka ga ya zama kuɗi mai yawa kuma ya zauna ku lura yan uwa akwai lokacin da za ka ga Allah ya baka kuɗi baka sa kana samun yan naira dubu hamsin wani lokacin dubu ɗari kwanan nan sai Allah ya baka miliyan biyu idan Allah ya ga dama bai san ya sa mata albarka ana baka wannan kuɗin sai a ce gurinka na kaza ya gobara sai a ce motar nan ta ɗauko kayanka daga abin da ta yi ta kife sai a ce ai ga wani rashin lafiya ta sai an yi operation sai wannan miliyan biyan sai ka neme ta karansa baka yi amfanin komai da ita ba kuma baka yi abin da a cikin tunaninka ma shi kashi da za ka yi na kashe kuɗi ba abubuwan da baka san za ka yi ba sai zo su ɓace kuɗin kuma ba lallai bane a samu lafiya wato ɗan uwa mu rika neman albarka a cikin mu, kun ga da mu. da dukiyarmu da mulkinmu da malantanmu idan Allah ya zare albarka daga waɗannan barna ce yanzu galibi mutane su suke a ce ina da 'ya'ya kaza dukiyata ta kai kaza na shekara kaza da kaza da kaza ina ta mulki wannan ba shi ne muhimmi ba ko da sau ɗaya za ka yi mulki ai ga murtala shekarar sanawa watan sanawa yana yi eh watan murtala nawa yana mulki ba wata shida ya ba wannan abuja da muke takama tana daga cikin tasirin mulkin murtala Ta daga ciki saboda haka yan wa nemi albarka wa zakata wa hum bil akhirati hum yuqinuna kuma su waɗannan mutanen suna masu yaƙini suna da tabbas lalle in an mutu za a tashi a yi sabi akwai wuta akwai aljanna akwai siradi suna da yaƙini akan haka sun sakankance ba fa ganin ta suka yi ba amma sun gaskata Allah sun gaskata manzon Allah da ya bada labarin akwai ta ulaika waɗancananka waɗanda suka haɗa wannan sufofi suka zama almusinuna alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinuna Allah ce ulaika ala hudan waɗannan suna kan shari'a kai ka ce shari'a wani doki ne ko wata mota ce ko wani jirgin sama ne Allah ya ce suna kan shari'a ala hudan daga ina shirya ta zo min rabbi? shirya wadda ta daga wajen ubangiji akan ta suke yawo akan ta suke tafiya akan ta suke kwana wa ula'ika kuma waɗanta nan ka umar mafulihu na su ne cikakkun masu babban rabu Allah sa mutu a cikin su kun ga wannan wannan sura yan wa musulmi Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana yanda ake mu'amala da shi ba gure bane kawai idan Allah ta'ala idan kana son ka zama mai babban rabo ka ji aikin da za ka yi sai ka cika wannan sharaɗin sannan ka zama Allah ya maka shaida da kansa cewa lalle kam kai kana kan shirya kuma kana cikin masu babban rabo ka bari Allah ya maka shaida amma ka zo kana ta koda kanka ko waɗansu na ta koda ka wannan da shirme ne wannan yake ne an gane ko saboda haka yan uwa mu yi kokari mu ainihin kyautata ai kanu bil jaza'i fi daril akhirah sai sakankance da lalle akwai sakamako duk abin da ka aikata a nan duniya akwai sakamakon sa yana can yana jiran ka ita lahira ba a aiki gurin sakamako wajen karɓar sakamakon aiki ne ko da yake a can nan akwai waɗanda Allah zai bada umarnin su yi aiki a lahira aikin kuma da zai bada lada yau mai kushe an sakin ko wayo da auna ilar sujudi falasa da wuna. Allah ce ku yi sujada da ibada ta kuma ibada ba amma sai Allah ta'ala sai ya sandarar da bayan sai ce ku yi sujada sai kawai bayan ya sandare ba dama su duka me yasa saboda anan duniya sun kewa Allah sujada khushu'i yan uwa khushu'i da Allah ta'ala yake ce ko kayi khushu'i mai amfani shine kai khushu'i anan kar ka yarda kai khushu'in lahira hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a kun ga khushu'in lahira ko khushu'in lahira tsantsanci ne khushu'i mai amfani kai shi anan ka kankan da kai ga Allah kayi khushu'i a cikin sallah kayi tawazu a cikin mu'amalarka kar a ganka lahira kana kushuri ido ya rena fata ba ka iya magana tsamo-tsamo da kai to ta Allah ya kiyaye mu ta haka Allah ta'ala ce suna ainihin wannan maraghibu idan lafi sawa bi zalika suna da kwaɗayi a wajen Allah wajen samun ladan irin wannan aiki lam yura'u bihi ba sai wannan abubuwan yuqimuna salata yutuna zakata wa hun bil ba sai wannan yura'u bihi don a gani ba ka gansu ba su gansu ba ba abin da ya dame su a san wani sai zai ce da kai malam ni ina sallah ina son yi karatu karatu na nutsuwa in yi tsayawa irin wadda ake so a cikin sallah in yi ruku'i in samu nutsuwa a cikin ruku'i na in dago in nutsu kafin in tafi sujada in yi sujada in dago fa amma ina yin wannan sallar mutane suna kallo na ina jin tsoron kasa ce riye nake ina ruwanka to yi express don kada ce maka kaga kayi biyu babu sunan sun yabe ka kana yin dandanan ka'idar da sallah amma kuma ka dandana ku ran da ka je gaban Allah ya ka yi sallah ka yanda ya kamata ka yi karatu yanda ya kamata in ka yi ka yi sujada wani ya zo ya zage ka ya ce ba don Allah ka yi ba zuwa kake don a faɗa wannan matsalar su ce ba taka ba annabi muhammadu ya yi rabo lokacin da manzan Allah ya ce a kawo taimako don a taimaka musulunci wasu bayan Allah sun suna neman taimako sai na umar ya kawo rabin abin da ya mallaka sai na abubakar ya kawo gaba ɗayan abin da ya mallaka amma a lokacin akwai wasu gungun munafukai gaskiya a zaune su ba su ba da komai ba amma duk wanda ya bayar sai sun yi komai da abubakar da umar suka bayar sai don allah duburiya wai don a ci abin nan ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya ya bayar ba don allah ya yi ba shi na can bai bayar ba wani bawan allah shi bai da komai sai dan dabino ya je ya ɗebo hannunsa ma yana neman ya kasa daukar abin da ya ɗauko din, ya kawo suka ce don allah ne allah zai da ɗan wannan dabino wancan an ce ya yi riya wannan an ce yanzu wannan wannan dan dabino, mai allah zai da wannan dan dabino? shi kuma bai bada ba kuma har yanzu akwai irin wannan shi ba zai bada ba zai zargi masu bayarwa zai zargi masu karba ya bata musu niyyarsu ya ce sun karba ne don wata manufa ta daban oho kai ka jiyo kar wannan ya hana ka aikin alkhairi wala aradu da za a minan nasi wala shukura kuma kana yin wannan Kar ka nemi in ka bada zakka kace dole sai an gode maka ka dauki taimako ka ba marayu Ba sai a zo ana neman taimako kai da Allah ba ba da ba su ko godiya ba zo sun yi ba bana ba zan bayar ba to kaka bayar kai ne ka rasa lada kuma Allah ba zai hana waɗanda za su bayar ba ko ba ka bari? in ka ce wai da abin da kai sai an gode maka ina ruwanka da gode kai da kake so Allah ya gode maka idan dan adam ya gode maka Allah bai gode ba ina me aka samu baka je inda Allah ya yaba wasu bayan Allah ba ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا سكتمي انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ko godiya ku ba masu kai ma kai godiyar ai ba idan ka gode ba inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira faman fa'ala zalika wanda ya aikata irin wannan aiki fa huwa min allazina Allahu ulaika ala hudan min wanda ya wannan to yana cin wanda Allah ta'ala ya ce suna kan shari'a akan shari'a suke yawo wato suna kan hujja wa ulaika hum muflihuna kuma su masu babbar rabo duniya da lahira to bayan Allah ta'ala ya gama gaya mana irin waɗannan sufofi na irin waɗannan mutane bayan Allah da irin sakamakon da za su samu a lahira yanzu kuma zai gaya mana kafaffu su kuma ina suka yi ina suka nufa ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين الله يتوى من الناس أقيدك السمتاني man yashtari lahawal hadisi wanda yake sa kudinsa ya sai ya yasashen zance yanzu wannan bala'in ya yi yawa cikin mai yanwa za ka ga 'yan mata suna yawo wajen masu downloading din waƙoƙi iri daban-daban a sa musu wakarwa ne a sa musu wakarwa ne a sa musu wakarwa ne a cikin irin yaran nan 'yan wasan kwaikwayo akwai wanda ake bani labari wasu mata ne suka ce a gabansu abin ya faru ɗaya daga cikin irin wannan 'yan wasan kwaikwayon ban son ambaci sunansa ya je unguwarsu sai ya sai ruwa irin ruwan nan na faro ruwan faro wata ya sha da ya shanye sai ya jefar da kwalbar ai matan nan an ce an kare mutu ɗaya ne ko biyu ne a ƙoƙarin wace ce za ta bauta da samun kwalbar da wannan bawan Allah ya sha ruwa a cikin da ko kawa wasu kamar sa ya ce ka je gida ta ce wannan kwalbar wane ne ya sha ruwa a ciki sai ka ce kwalbar da annabi ya sha ruwa su ba ga lalacewar mu kwalbar da wani ya sha ruwa saboda mawaƙi ne take ganin ta samu babban rabo a ce ta ta ta ina so take mata yi ta ajiye a ɗaki kullum ta rika kallon ta ta rika shafa tana samun albarka Allah ta'ala ce wa minan nasu daga cikin mutane akwai manyan yattare wal hadisi wanda yake sanya yake sayan ya sashen zance ma'ana yake sayan wake waƙe li yudilla an sabilillah dan ya batar da mutane daga hanyar Allah in kana son ka gane wato mutane suna sayan irin wannan je ka duk da kana alaramma ka bude shagon kai da kasar kasar na wa'azin su malam Ja'far da manya manyan malamai da ake son sauraron karatun su ka bude kana saidawa wani ya zo jikinka ya bude kasar na wake wake da kaɗe kaɗe daga wanda zai fi niki wa zai bi ya yi saranda ya bi kauya da gari ba tare da ainihin sani ba wa ya tafi kuma ya riƙe ayoyin Allah subhanahu wata'ala ya riƙe shari'ar Allah ya riƙe addinin Allah abin yi wa izgili abin yi wa dariya sai kaga irin waɗannan wai an sa gemu ana ana ana iskanci da gemu ana wani ya ya samu auduga ya samu menene sai ya sa a habarsa don yi wani abu kuma abin da zai yi din wato ainihin wani abu ne na asha kawai don ya samu damar ala'anci masu gemu Allah shirya da mu Allah ta'ala ce ula'ika lahum azabun muhin waɗannan Allah ya tanana musu azaba ta wulakanci Ƙarƙashin wannan ayar Allah ta'ala kawuka ta yi kama da inda Allah ta'ala ke cewa Allahu nazzala ahsanal hadisi wato Allah ta'ala shine wanda ya saukar da mafi canzance kitaban mutashabihan littafi mai kama da juna in kaga wannan ayar sai kaga wata ayar ta yi kama da ita in kaga ayoyin suratul arati ka zo ka kara su da ayoyin suratul hud ka karanta ka hada su da ayoyin suratul daha ka karanta ka hada su da ayoyin suratul shu'ara suratul furqan sai ka sun kama da juna sun kama da juna kitabun mutashabihan masani wadanda ake maimaita su a karanta a sake maimaita a karanta a sake maimaita ta kashe irru min hujuludin labina wato fatar jikin waɗanda suke jin tsoron Allah allazi ne ya kashe na rabbahum waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu fatar jikinsu tana yankwanewa sun matalinu sannan kuma fatar kuma ta zo ta yi taushi ila zikir wa ƙulubun ko ila zikrillah zuwa ambatan Allah in ka ga fatar su ika jikinsu ta tashi an taɓa Allah in ka ga hankalinsu ya kwanta an yaba Allah an yaba aikin Allah an yi ɗa'a ga Allah subhanahu ta'ala. Allah ce zalika hudallah wannan shine shiriyar Allah ya hadi bihi man yasha man yasha yake shirye da wanda ya ga dama da ainihin da ita wa man yuridillahu fa ma lahu min had wanda duk Allah ta'ala ya fadar ba wanda zai shirye da shi to karkashin wannan aya da Allah ke cewa wa minan nasi man yashri lahu alhadisi Abdullahi dan Mas'ud yace abinda Allah yake nufi anan alghina waka in waka bala'i kuma bayan ya faɗa ya yace algina ake nabi sai yace wallahi allazi la ilaha illa huwa na rantsa da Allah wanda ba wani abin bautawa bisa cancana sai Allah yuraddiduha yuraddiduha yuraddiduha salasan da yace abinda Allah yake nufi da wannan waka masu sayan waka ko masu jin waka su Allah yake nufi yace na rantsa da ubangijin da ba abin bauta bisa cancana sai shi na rantsa sai da rantsa irin wannan rantsa su uku yuraddiduha salasan haka ibnu kathir ya ambata an gane ko sannan aka sake samun hadisi daga dai shi abdullahi dan mas'udu aka tambaye shi an kaule lahi ta'ala me Allah yake nubi da yace wa minan nasi man yatari wal hadisi qala al-ghina wal hadisi ne waka jabir ma wato abdullahi dan abbas ma ra'ayinsa kenan hasan al-basri da aka tambaye shi yace wannan waka da mazamir kayan kida da waƙa da kayan kiɗa su Allah yake nufi anan Ƙatada shi ma yake wallahi la'allahu la yunfiqu fihi malan walakin shira'uhu istihbabu bi hasbi al-mar'i min ad-dalalati an yakhtara hadith al-batil ala hadith al-haqi yace ya ishe ka bala'i ya ishe ka musiba ka fifita ka sai waƙe-waƙen banza akan ka sai wa'azin da zai maka amfani wato ka fifita magana batacciya wadda Allah ya la'anta ya yi Allah wadarai da ita da kayi magana sai ta ai fi zaman banza ai sana'a ya samu sana'a rasa abin da za ka yi sana'a da shi sai abin da zai ɗauki hankalin mutane ya hana su karatun alkur'ani Allah ya shirya da mu saboda haka yan uwa waɗannan abubuwa da suka yi suka zo suka yaƙe mu a gidanmu waɗannan abubuwa da Allah ta iya jarabe mu suka zo suka yaƙe mu a gidanmu ya kamata mu ainihin wato ƙara nutsuwa mu lura da cewa muna cutar da kanmu ne wato da irin waɗannan abubuwa waɗansu ma suka ce wa minan nasi man yasiru lawa larisi suka ce shirka ma'ana waƙoƙin da ake yaban shirka yanzu aka zo ka samu mutum bai jin indiyanci ba bai jin komai amma sai gajera jalilo jillala to jalilo jillala ne aka ce watakila ba wannan gunkin da yake ba watakila shi yake yabawa yana koda shi kai kuma ka eh haba dan uwa me wannan ku ce lalala ci wani sami waƙoƙin nan yan uwa bari mu ji abubuwan da Allah ta'ala wato yadda yake kamar irin waɗannan wato wasu abubuwa waƙoƙin nan ba abubuwa ba ne wanda ya kamata wato su ɗauke mana hankali har mu zo muna muna muna kyamar abin nan ah, anas ɗan malik ya ce sautani mal'una nufin duniya wal akhira murya guda biyu Allah ya tsine mata albarka a nan duniya ya tsine mata albarka a lahira in ji anas ɗan malik mizmar inda ni'ima mizmar inda ni'ima a lokacin da Allah ya maka wata ni'ima kai tafiya ka dawo lafiya a lokacin da Allah ya maka ni'ima kai aure a lokacin da Allah ya maka ni'ima matarka ta ka lafiya a lokacin da Allah ya maka ni'ima aka samu wani abin farin ciki a gidanka sai a zo a nuna wa Allah murna da kaɗe-kaɗe da raye-raye da takudanya tsakanin maza da mata mata suna karere-karere ana musu liƙe sun burge kuma abin da zai a masallaci ma fa an raba tsakanin maza da mata a masallaci inda in mutum ya shigo cikin masallaci ana tsammanin ba kamar wanda ya je wajen kiɗa zuciyarsu ba iri ɗaya ba ana wa mai zuwa masallaci kyakkyawan da san zuciyarsa daban take amma a masallacin mata aka ce wajen mata daban wajen maza daban ko ba haka bane kuma a daban-daban din ma aka ce su matan su matsa su goma daga baya mata su koma daga baya saboda ita mace abin da ake bukata nata yana daga gaba ya sore yana daga baya akwai a gaba akwai a baya abin da mace ke bukata daga namiji yana gaba to shi kenan ta koma bayansa ba ta kallon wannan abin da suke bukata amma shi idan ya koma daga baya akwai abubuwan da suke ba awa da gama da mace kuma ta shiga gabansa sai dauke masa hankali ya kasa yin sallar cikin cikin nutsuwa saboda haka yace nizma wato ainihin sautani mul'aunani wato murya guda biyu Allah ya la'ance su a nan duniya ya la'ance su a lahira menene mizmarun inda ne ba? amma ka ni'ima ka zo kana jin waka saboda kana kana kana godiya da zaka wa Allah kenan warannatun inda musiba da kuma ka ruza kuga wayo Allah na mutu na lalace shikenan tunda wani ya mutu ƙarya ta ta kare eh to ƙarya ka ta kare tunda baka dogara ga Allah ba eh ba haka ya kamata ba eh to kaga waɗannan sune abin nan sannan Allah subhanahu wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake bari daga Jabir ɗan Abdullahi ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni lam anha anil bukai na hito an ni a ni, ahmaqaini ni. ban ce kar ku kuka ba an muku mutuwa ban ce in an mutu kar a yi kuka ba in an maka mutuwa ka yi kuka annabi ma da aka yi masa mutuwa Ya yi kuka irin kukan da aka hana ne kar yi. kukan ka ɗaga murya kana ka mutu ka lalace ka yi birgima kana ta birgima a ƙasa kana ta bore wannan irin kukan ne aka ce in kai idan da sanin wanda kake makukan bai taba hana ka bare ba duniya to shi ma sai an masa azaba akan wannan kukan da kake yi sautin inda ne gima wato muryar da za a daga muryar waka idan an sami wato abin nan lahawun wa la'ibun wa mazamiru shaytan a yi rawa a yi buɗa a yi waƙa a kuma a yi goge ko a yi kaɗe-kaɗe irin na shaidan wa sautin inda musiba da kuma muryar da ake daga idan musiba ta samu laƙamu kaga mutum yana marin fuskarsa laƙamu juhi wa shaƙi juhu kaga mutum yana ya gari gasa ko mutum yana yaga rigarsa wa ran na tu shaitan ka gani wannan hadisi imamul tirmidhi ya rawaito shi wa la hada hadisun hasanun sahihun an gane ko saboda haka alhina'u usautu shaidan waka murya ce ta shaidan da ita ne shaidan yake fusgar dan adam zuwa fasikanci zuwa saban Allah zuwa zina zuwa abubuwa inda zaka ce nan gidan rawa ne inda aka ce nan gidan rawa ne kuma gidan rawan nan maza da mata ne kai ka san dai ba za ka je wannan gurin gidan rawa ba ka ce bari in je ko nafila na a biyu in yi a gidan nan ba birin yin nafila ba zai wuya ka samu wani yana karanta alkur'ani a wannan gurin zai wuya Allah ya kiyaye mu saboda haka ɗan uwa waɗannan abubuwa as-sam'u amana kaga wannan kunnan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana wallahi sai Allah ya tambaye ka game da wannan jin ka bashi yana jin abin da bai kamata ya ji ba wannan idan ka bashi yana ganin abin da bai kamata ya gani ba sai Allah ya tambaye ka kullu ulaika kana anu mas'ula Allah ya mana ni'ima da waɗannan al'ainani tazniyani zinahuma an-nazaru wal udhnani tazniyani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahu al-kalamu wal yadu zinahu al badashu والرجل زناها الخضى والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه wani ina jin hankalinmu 'yan uwa musamman ku matasa waɗanda waɗannan abubuwa suka ɗauke muku hankali wani sai cikin yanzu ya za a rabu da jin waka in kai ne ya za ka iya bari saboda ita waƙar kullum tana sa rana alaƙulu bihin maka mai kusurguna kullum kana jin waka kullum zuciyarka tana ƙara nanewa tana ƙara rufewa tana ƙara rufewa da ka ji waka sai a ɗiga wani wani wani abin nan to wannan daidai gurin da aka diga shi alheri ba zai fito ba alshari ba zai fito ba wanda ke zuciyarka alheri ba zai shiga ba da haka yan uwa duk yadda za ku ji ana ziga ku akan al'amarin waka waka ba alheri ba ce akwai waka da ma kiɗa waɗanda babu laifi irin da dindufa ɗin nan wanda ake yi da in an yi aure saboda shi aure ana son duniya ta san an yi duniya ta san an yi inda za a tsabtace kalmomi ba a yi wani abin da yake Allah zai fushi ba an gane to waka ba laifi ba wato mata su isu ba wai ina nufin wannan waƙar da Allah yake cewa laifi nake ba ba a irin wato wata ita ma ba waƙa aka ce ba a dukku a buga ganga gangan ma irin wannan irin wanda take ne ba ba ba ba galibi ba ba maza ba ruwan sa irin wannan kidan amma a hada ta da kida a hada ta da rawa to wannan bani ban ga hujja inda ban inda aka ce yi ba wanda yace waƙa. ainihin wato abin abu ne mai kyau zai ku je ku tambaye shi hujjojinsa amma ni iya nawa karatun waka ba ta da amfani abin da aka ce ai in an yi auren ma dindifa a dan kada domin ana san in an ganka da mace a san meye alaka shi sa ba a san ai aure ba sheda da an ganka an san mata kace ai an ji ana kiɗa a gidan an ji ana kaza a gidan saboda ainihin ana tabbatar da cewa an daura aure kuma kai aka daura ma auren abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am wannan abinda aka samu jiya na'am alhaji na'am to yan wajiya a wajen karatu an samu taimako na marayu na naira dubu bakwai da dari daya da talatin naira dubu bakwai da dari daya da talatin sai kuma alhaji sama'ila na Allah ko? to na alhaji sa'adu yan masa kantun kwari ya aiko da taimako na naira dubu ashirin sai alhaji na zifi mai ganila kantun kwari shi ma ya ba da atamfa ganila ko mai yadi hurhudu guda goma sha shida Allah ya saka masa alkhairi Allah ya sa masa albarka a cikin abin da suka bayar Allah ya sa masa albarka a cikin abin da ya rage a hannunsu Allah ubangiji ya sa sa mizanin kyawawan ayyukansu dan wannan zamu tukaita ina roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai ya yafe mana kurakuran da muka yi ya karbi ibadunmu ya kuma kyauta ƙarshen mu sallallahu wasallama wasallam barak ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh